sakamako ya ba da bisa garuruwa 2,629 mun samu kama kashi goma tara suka samu suka yi shuka ta hatsi da dawa hamma da guja da wake to yanzu abin da ya mamu kingi kashi goma ne bisa wannan garuruwan da ke mara da ke da abu su shuka su ma garuruwan nan an same su wajen mai na da kwaro a wajen mai sai mu ci cikin komin ɗin mai ne garuruwa wajen 20 wanda su shuka ga wannan lokacin su kuma a dakwal wajen garu 253 wanda ba su shuka ba wannan garuruwa suna cikin komin ɗin soli da ba da gula a je kwallo har cikin da kwalo duk da wannan garuruwan ba su shuka sai mu ce babu wata babban matsala muna tamma wannan eh, wajen kama hatsi wanda suke aiki da shi an kuta su ne shi kuma an kuta su an san ba mai son manyan ruwa ba ne in ya samu ruwa kamar kyanzu miliyan zuwa milimita ishirin in sun shi aka yi shuka kuma duk kwana biyu yana samu ko da kwana biyu zuwa kwana biyu ko sati sati yana samu shi dandanan ne yake samun zabura kun san mai tuwo ko lokacin muna aiki da su bana sun ce sai an samu dan cikas kaɗan na shi dan ruwa an ba a yi hankali ba a wani ma sai an sake shuka wanga na haɗi ne dan mutane da su ɗauki matakai tun da yanzu a kowane lokacin ba da iri ne ana ana ba taimakon iri to mutane su yi tanadi irin nan za a wasu aje shi ba mahwata ko da hwari ya zo shuka wani ta mutu suna da iri wanzu shuka bangaren garuruwa wanda suka shuka a wannan lokaci yaya ne abun yake gudana to garuruwa wanda suka shuka sai mu ce yanzu dai inda shibka ta ta hamzara sosai sai mu ce tana ta fara haihuwa abinda muke ce mata inda ta fara haihuwa nan ko kamar ku diba laska gidan namiji laska eh, gazawa da tasawa da gidan namiji nan ne shibka tana nan ta haihuwa an nome an cire tana nan a wani ma inda mun za ta fara hawan kala sai mu ce anan alhamdulillah mun gode mun gode ma Allah to amma yanzu abin da muke fata a ci gaba da roƙon Allah mun kwanan ga biyu ruwa sun tsaya mun ga ba hadama kaɗai ko shiga mun fara ganin shuka tana buƙatar ruwa a bangaren tsutsotsi sai mu ce godiya wajen ubangiji yanzu zai ba mu da babban matsala sosai busa kwari amma duk da wannan an dan samu kwari kaɗan a department ɗin age da tasawa amma a nan da ja an ɗauki matakai da ja an watsa ɗan barbaro kwalan na an an kashe su